بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 21 رمضان hijira ta 443 ya zo daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu shiga tafsirin suratul luqman a yau daga aya ta farko insha Allah karatunmu yana ɗauke da bayani akan munin waka munin waka a sunnar manzon Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم wato Allah subhanahu wa ta'ala akwai surori waɗanda ya fara gabatar da waɗannan harufa guda uku a farkonsu alif lamim surori guda shida ne a cikin alkur'ani guda biyu allah maɗaukaki ya kawo su a farko da suratul bakara da suratul ali imran sai allah ya kawo guda hudu a jere a wuri guda kamar yadda ya aje biyu a farkon alkur'ani ya kawo guda hudu a tsakiyar alkur'ani shine ya kawo suratul ankabut suratul rum suratul lukuman suratul sajida suna jere waɗannan surorin gaba ɗayansu sun fara da alif mim to akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya kan yi waɗannan domin duk wani aiki na Allah akwai dalilinsa sai dai idan baka gane ba wannan yana cikin dalilai da ya sa malamai suka rubuta littafan ulumul qur'an akwai littafai da ake kira akwai ilimi mai zaman kansa da ake kira ulumul qur'an waɗannan littafai suna daga cikin yana daga cikin manufofin rubuta su saboda a nuna maka cewa shi alkur'ani Allah ya tsara shi ne da ilimi to waɗannan surori guda shida waɗanda Allah ya fara da alif lam mim idan ka lura da su zaka ga gaba ɗaya suna magana ne akan izzar Allah da kuma hikimarsa wato Allah yana da buwaya kuma Allah yana da hikima duk abin da Allah subhanahu wata'ala yi akwai hikima musamman saukan alqur'ani shi alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi akan hikima to kuma duk waɗannan surorin guda shida idan da za ka dube su ɗaya bayan ɗaya za ka ga cewa suna ɗauke da magana ne akan abubuwa guda biyu ɗin nan izzar Allah da kuma hikimarsa don ba ma kamar suratul baqara misali aya ta 209 Allah mu madaukake ce fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim to wannan kalma ta azizun hakim ba wannan gudun gurin kadai Allah mu madaukake faɗa a suratul baqara ba za ka ga Allah ya faɗi haka aya ta 220 da aya ta 228 da ta aya ta 240 da ta aya ta 260 duk Allah madaukake yana kawo kalmar azizun hakim Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne yana daga cikin abin da waɗannan surori suke karantarwa buwayar Allah da kuma hikimarsa sai idan ka dawo suratu ali imran nan ma haka aya ta shida هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله شيني وندا yake suranta ku a mahaifa ta yanda ya kudurta babu abin da ya cancanta abota ma in ba Allah ba Allah mabuwayi babu abin da ya gagare shi kuma duk abin da Allah ya yi akwai hikima to a suratu ali imran din ma al'azizul hakim da Allah ya kawo ba a wuri ɗaya ba ne za ka samu ayata 62 za ka samu ayata 126 in ka dawo suratul ankabut ayata 26 za ka ga Allah ya ce fa'amana lahu lutun wa ƙala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim kaga kenan har yanzu dai waɗannan surori suna magana ne akan izzar Allah da kuma hikimarsa a suratul ankabut din ma ba nan kadai ba aya ta 42 Allah madaukake yace inna ya alamu ma yad'una min dunihi min shay'in wa huwa al-azizul hakim in ka dawo suratul rum nan ma ka tarar da haka aya ta 27 wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الأعلى في السماوات والأرض wahuwal azizul hakim wato izzar Allah da hikimar Allah ita ce abinda surorin alif lam mim suke karantarwa saboda haka da Allah ya fara wannan sura da alif lam mim me yace a gaba tilka ayatul kitabil hakim kaga nan ma sai Allah ya tabbatar da darasin da ke surori da Allah madaukaki ya fara su da alif lam mim magana ce akan izzar Allah da hikimar Allah nan ma suratul lukman sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyi ne na littafi alhakimu mai hikima yana da fasara kashi biyu ko dai ayatul kitabi zil hikima ayoyi ne na littafi littafi mai hikima wanda shine alqur'ani saboda ba shaka alkur'ani Allah ya ba shi kalmar alhakimu kamar yadda shi kansa manzon Allah ya samu wannan lakabi saboda haka alkur'ani Allah ya kira shi littafi ne mai hikima shi kansa mai hikima kana iya canza fassarar kuma ka ce alhakimu ƙa'iluhu waɗannan ayoyi na littafi ne wanda mai hikima ne ya tsara kaga ke na hikimar ta koma ga Allah ko dai ka bar hikimar ga ƙur'ani shi kansa nan ma ya dace ko kuma ka mai da hikimar ga Allah wanda ya saukar da alkur'ani wannan ayar ita ma sai biyu ta zo a cikin alkur'ani dan ta zo a farkon suratu yunusa aya ta farko tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi ne na littafi mai hikima to sannan kuma zai zo a aya ta tara ta suratu luqman za mu karanta inda Allah ke cewa khalidina fiha wa'adallahi haqqan wa huwa al-azizul hakim zamu zo kuma aya ta 27 a suratul luqman walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim so kaga duk inda ka dubi alif lamin min zaka ga Allah ya dinke su da al-azizul hakim waɗannan surori suna magana ne akan izzar Allah da buwayar Allah sura guda ita ce suratu sajida ita kuma da Allah ya tashi magana har yanzu dai buwayar tana nan amma a aya ta shida sai ya ce zalika alimul gaibi wa shahada al-azizur har yanzu dai an samu izzar Allah da kuma rahamashi to lallai lita ayoyin alqur'ani ayoyi ne waɗanda Allah ya tsara su da hikima sai ya ce hudan wa rahmatan lil muhsinin hudan wa rahma ayoyin alqur'ani akwai shari'a cikinsu kuma akwai rahama akwai shari'a a cikin alqur'ani da rahama amma ba kowa ke samu ba lil na sai ga masu kyautatawa Allah ka samu dauki wannan siffa ba kowaye yake ci riban alqur'ani ba sai wanda ya samu siffa ta ihsani da to mai kyautatawa tsakanin shi da Allah mai kyautatawa tsakanin shi da mutane mai kyautatawa a mu'amalarsa to amma babban abin da ake so a samu kyautatawa a kai din sai Allah ya kawo su me yace allazina yuqimu as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun wadannan sune umdatul ibadat su ne gimshikin ibada gaba daya shi sa Allah ya kawo su amma kyautatawa kalma ce da take da fadi kyautatawa kalma ce da take da fadi sai Allah ya tabbatar da muhimmin abin da ake so a samu kyautatawar ka akai alladhina yuqimuna salata wadanda suke da tsayi da sallah idan mutum yana tsayi da sallah yanda ya kamata to alqur'ani yana zama shiriya gare shi alqur'ani yana zama rahamar Allah gare shi to kaga ka'ida ce ka zama mai sallah idan baka yin sallah alkur'ani ba lalle bane ya zama shiriya gare ka don haka zaka ga akwai kafirai muna zama da su ana karanta alkur'ani amma ba su musulunta ba saboda ba sa da'irar waɗanda ke amfana da alkur'ani hatta a musulmai din sai wanda tsaya yana tsaye da sallah shine alkur'ani yake zama shiriya ya zama rahama gare shi wa yu'tuna zakata waɗanda suke bada zakka wahum bil akhirati hum yuqinun kuma su masu tabbatarwa ne game da ranar lahira basa sa kokonto suna da yaqini cewa lahira tana tafi to duk mutumin da ya wannan siffa kana tsaye sallah kana bada da zaka idan ka ta kai kana da yaqini akwai mutuwa akwai hisabi to sai Allah ya ce ula'ika ala hudan ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim to waɗannan suna nan akan wata shiriya daga Allah mahalikinsu wanda ya dace da waɗannan sifofi yana kan wata shiriya ta Allah Allah ka samu dace da su wa ulaika humul muflihuna kuma waɗannan su ne masu tsira waɗannan su ne masu tsira wato in ka dubi surorin alif lam mim kamar yadda malamai suke faɗa babu shakka suna da kamanni ta wurare da yawa yanzu misali babu surar da take kama da suratul baqara a farkonta kamar suratul luqman kaga yanda Allah ya kawo ayoyin nan in ka koma ga suratul suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يذكر أن فرق سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun kuma sai zama kowannen su Allah ya fara da alif lam mim wallahi shi yasa alqur'ani dan adam ba zai iya rubuta shi ba ba zai yi ba aikin Allah kuma yanda Allah ya dinki alqur'anin nan wato shi yasa alqur'ani ya zama ba dau makiyi sai dai iyayyarsa saka kashe shi amma haka zai bar alqur'ani Allah ya tsara alkur'ani da ilimi to Allah madaukaki ya yi shimfiɗa ma suratul luqman mecece shimfiɗa shimfiɗa da Allah ya mana game da wannan sura ka dauko kalma ta farko yake tilka ayatul kitabil hakimi waɗannan ayoyi ne na littafi littafin alkur'ani an saukar da shi ne da hikima da hikima to kaga kenan ana magana ne akan alqur'ani Allah ya tsara shi ne akan hikima to sai Allah ya kawo mana abin da yake raba alqur'ani da hikimarsa abin da yake raba ka da cin ribar hikima ta alqur'ani yake wa minan nasi man yashtari lahu الناس من يشتري لها الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين tana yiwa za ka ce mecece hikimar alkur'ani a hikimar a fili ne wadda kad yassarna alkur'ana lizzikiri me yasa Allah ya saukar da alkur'ani ya faɗa mana dalilai na saukar da alkur'ani ai abin da ya sa shi dan adam an halicce shi ne don ya bauta ma Allah wannan yana cikin alkur'ani خلقنا الله لعبادته ولم يخلقنا أبدا الله يحلق من دم بوتامر wannan yana cikin alkur'ani ko kuwa yana cikin alkur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu in dai musulmi ne kai ka sani to me hikimar saukar da alkur'ani Allah ya saukar da alkur'ani saboda ya rike zuciyar dan adam ya rike zuciya wannan ita ce hikima din zuciyarka alkur'ani ya rike shi ya zamanto alkur'ani shi yake rike da zuciyarka babban abin da yake kawar maka da alkur'ani shine waka idan ka ɗauki waka ka sa cikin zuciyarka to wallahi kai da alkur'ani kun yi bankwana don ba su haɗuwa shi yasa da Allah ya magana akan hikimar alkur'ani yace littafi ne da aka saukar da shi da hikima hikimar saboda a riƙe zuciyar musulmi zuciyar musulmi ya zamanto da'iman yana tunanin Allah yana tunanin ayoyin Allah to da zaran waka ta shiga zaka ji kamar magnet ne yanda ka san magnet kamar yadda mahaddacin alqur'ani in ya zauna sai ya ji qur'ani yana yana yana bitarsa a zuciyar shi ba tare da harshe yana motsi ba haka waka take ma zuciya idan waka ta rike zuciyarka matukar ba bacci kake yi ba wallahi zaka ji zuciyar tana rera wakar kuma kai baka masu zuciyar tana rera wakar to abinda ake son zuciyarka ta rera shine alqur'ani kaga kenan idan aka samu waka a wannan gurbi to hikimar alqur'ani ta kau hikiman alqur'ani ga musulmi ta kau domin babban hikimar ita ce a rike zuciyarka da maganar Allah duk wanda aka rike zuciyarsa da maganar Allah ana fatan zai gama da duniya lafiya ana fatan zai gama da duniya lafiya bare kuma akwai hadari mun riga mun sani kalmar karshe ta bakinka tana da tasiri a makomarka a ranar tashin kiyama kalmar da ta hito ta karshe a bakinka idan zuciyarka ta saba da waka wallahi wannan kalma sai ta tabbata ta mawaka idan zuciyarka ta saba da alkur'ani Allah ba zai kyale ka ka tabe a ƙarshen rayuwarka ba don haka yasa da farkon suran nan daga farkon suran Allah ya fara magana akan abinda yake raba mutum da hikimar alkur'ani wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashari lahawul hadisi wanda yake saye yake sayan zance mai shagaltarwa lahwal hadis zance mai shagaltarwa ai waka zance ne mai shagaltarwa li yudilla an sabilillah yana sayar da waka yana batar da mutane su bar hanyar Allah bi gairi ilmin ba tare da ya sani ba kuma da yawa har yanzu akwai zaka ga sana'ar mutum shine tura waka ya tura fina-finai a wayoyin mutane ya tura wake-wake ana biyan sai na cin abinci yana ganin ba komi Allah ya ce bigairi ilmin abin da yake yi batar da mutane ne ai ba sai an gaya maka ba lokacin da ka ɗauki fim na batsa ka tura ma wani a waya ka shirya da shi ka batar da shi sannan kuma wannan mutumin inda akwai ƙarfin imani a zuciyarsa daga lokacin da shi ɗan ya nuna mar wannan fim na batsa ba mamaki ya faɗa tarko saboda ka za ka samu rabuwa da wannan abin ya gagara mutane da yawa a yau suna korafi sun shiga wannan bala'i sun kasa fita akwai mutumin da saboda lalacewa fina-finan batsan ma yana kallon su ne da iyalin shi kuma mun sani wannan ba sabon abu bane so Allah yake cewa akwai mutumin da yake yada fasadi yana batar da mutane suna barin hanyar Allah ilimin, ilmin bai da ilimi jahili ne bai sani ba wa da huzwa amma shi ya dauka ai wannan shagali ne wasa ne ai babu komai sai Allah ya ce ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba mai wulakantarwa a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu karka yadda musulmi ka zama sababi na batar mutane sababi na halakar bayin Allah kai ne kake nuna kafa na sharri a maimakon ka bude hanya alkhairi ga mutane so da yawa muna yi muna ganin kamar muna da uzuri ai kaga Allah ya ce bi gairi ilmi amma shin rashin ilimin sa ya tsayar da shi jahilci ba uzuri bane jahilci ba uzuri bane shi yasa a ƙarshen ayan sai Allah ya ce ulaika lahum azabun muhim, an san suna yi bi gairi ilmi saboda ai Allah ya baka damar kai tambaya idan ma baka da ilimi ai ya kamata kai tambaya bare abinda ake rikonsa a matsayin sana'a za ka ci ka sha daga jikin wannan sana'ar ai ya kamata ka yi tambaya shin wannan sana'ar halal ce to me Allah ya ce a gaba wa idza tusala alayhi azla walla mustaqbala ka allam yasma'a ka allati udlayhi waqra فبشره بعذاب أليم نسأل الله السلامة والعافية Allah ya ce wai za tutula alaihi tuna idan an karanta masa ayoyinmu da za a masa wazi a cewa ne ka daina wannan abin bai da kyau tura waka tura finafinai ana yada fasadi bai da kyau wallah mustakbiran sai ya juya baya yana girman kai ba mamaki saboda yana dan samun kuɗi a wannan harka ka'allam yasma'aha kamar bai ji wa'azin ba ka'anna fi uzunaihi waqara kai ka ce a kunnuwarsa akwai wani nauyi da aka sa aka toshe nan haka bai ma jin maganar Allah kaga nan sai Allah ya sake maimaita wannan magana ta fari fa bashirhu ka masa albishir bi azabin alimin game da wata azaba mai raɗaɗi. ka masa albishir akwai wata azaba da take jiransa a ranar tashin kiyama kaga Allah ya maimaita wannan kalma ta azaba ga mutumin da yake yaɗa fasadi ta kowace hanya muna magana ne akan lahawul hadis akan lahawul hadis ne Allah ya alƙawarin azaba kashi biyu a cikin ayoyin nan guda biyu domin ka dubi aya ta eh, aya ta shida a ƙarshen ta ulaika lahum azabun muhin masu yaɗa fasadi suna da azaba mai wulakanci kaga ba wai azaba normal bace azabar ma ta wulakanci a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu a ƙarshen aya ta bakwai fa fa bashirhu ka masa albishir bi azabin alim da wata azaba mai raɗaɗi shin wanda Allah idan Allah ya ƙarasa magana akan abu ɗaya abu ɗaya ake magana akai amma ƙarshen maganar sai da Allah ya alƙawarin azaba sau biyu wannan abun a ce mai makaruhi a ce makaruhi ai ya fi ƙarfi sai dai a ce haram. ya fi ƙarfi a ce waɗannan suna da azaba mai wulaƙanci ka masa albishir da azaba mai raɗaɗi sau ne ce maka ai babu laifi ya shi waƙa ai makaruhi ne ko ko mubahun ta ina Allah ka tsare mana imani idan ana magana a kan lahawul hadis zance mai shagaltarwa kaji yadda Allah ya kira abin da yake tsawatarwa a kansa wanda ke cinikin zance mai shagaltarwa domin kalma ta ashira'u kalma ce min ta takan zo saya takan zo sayarwa saboda ka idan aka ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi akwai daga mutane wanda yake cinikin zance mai shagaltarwa wannan ita ce fassarar ayan nan daga cikin mutane akwai wanda yake ciniki na zance mai shagaltarwa to alkur'ani dai Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad kuma Allah ya ce wa manzonsa ka yi wa mutane bayani manzon Allah ya yi bayanin alkur'ani ga mutane waye su ne sahabbansa saboda ka in za ka yi kanka adalci sai ka koma ga sahabban manzon Allah yaya sahabbai suka fassara wannan kalma lahwul hadith zance mai shagaltarwa wanda Allah yake tsawatarwa akan cinikinsa me ya zance mai shagaltarwa na farko al'imamul bukari babu wanda bai san shi ba inda musulmi ne idan ana maganin ilimin hadisi shine jagora Allah yi mishi rahama al'imamul bukari in ka dubi littafinsa al'adabul mufrad hadisi na 786 ya kawo fassaran abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas kuwa sahabin manzon Allah ne abdullahi bin abbas ya karanta wannan ayar da muka karanta wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi daga cikin mutane akwai wanda yake ciniki na zance mai shagaltarwa sai abdullahi bin abbas ya ce algina waka ce daga mun fassara wa sahabin manzon Allah abdullahi bin abbas ya karanta ayan nan Allah yana tsawatarwa kan mutumin da yake cinikin zance mai shagaltarwa sai Abdullah bin Abbas ya ce eh, algina waka ce duk mutumin da zai zamanto sana'arsa yana ci yana sha a ƙarƙashin waka to ya zani ya sani da shi Allah yake magana kuma ba wakar kaɗai ba wa ashbahuhu duk abin da ke kama da waƙa. duk abin da ke kama da waka in dai zance ne mai shagaltarwa mai ɗauke hankali mai raba mutane da alkur'ani mai raba mutane da zikirin Allah to babu shakka wannan yana ƙarƙashin wannan aya hadisin yana sahihul adabil mufrad babu shakka abdullahi bin abbas ya fassara wannan aya da haka mun yi magana akan mas'ala ta waka wasu darussa amma nan shine mahallinsa saboda Allah yana magana akan waƙar kai tsaye a suratul luqman in ka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' al-ihkam a mujallal na goma sha hudu shafi na hamsin da shida al-imam ya ce lahwul hadisi zance mai shagaltarwa da Allah yake tsawatarwa a kansa algina uwaka ce an samu fassaran fi an samu fassaran abdullahi bin sahabin manzon Allah to kaga an samu sahabbai guda biyu ga Abdullahi bin Abbas ga Abdullahi bin Mas'ud wa gairihi ma ba su kadai bane mu kawo ga wasu sunayen ba idan aka ce maka an samu sahabban Annabi Muhammad mutum biyu sun fassara aya ta alqur'ani wallahi idan ba taɗewa ba a yau babu malamin da zai fito ya ce zai yi challenging wannan fassara idan ba halaka ba waɗanda Allah ya zaɓe su saboda su zauna da manzon Allah su taya shi su taya annabi isar da sakon Allah kuma Allah ya tabbatar ya yarda da su waɗannan mutane suka fassara alkur'ani sai a samu malami a yau da zai musu gyara ya ce ba waka ake nufi ba Allah ka tare mu daga tajewa. akwai eh, eh, al-imam al-qurtubi sai kawo labarin abu sahaba'il bakari abu sahaba bakari yana daga malamin farko yake ba mu labarin abdullahi bin mas'ud su ila abdullahi bin mas'ud an tambayi abdullahi bin mas'ud game da ita wannan aya ta shida ta suratul luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadith daga cikin mutane akwai wanda yake fataucin zance mai shagaltarwa fa kada sai abdullahi bin mas'ud ya ce algina waka ce sai ya ce wallahi lazi la ilaha illa na rantse da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta ma face shi waka Allah yake nufi ya sake cewa na rantse da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta ma face shi waka ake nufi ya sake cewa algina'u wallahi lazi la ilaha illa sai da Abdullah bin Mas'ud ya faɗa sau uku Abdullah bin Mas'ud sai da ya rantse sau uku ya ce waka ce fasaran wannan aya ta aiko ba a ce maka waka ba ce kai maka sani ka yi tunani Allah yana aibanta mai fataucin zance mai shagaltarwa a tunaninka wani zance ne zai shagaltar da mutane in banda waka daga waka tatsuniya shine a rubuta littafan tatsuniya a yi ta karantawa sau da ka za ka ga mawaki yana iya zaunawa a ji waka tsawon awa goma sha biyu amma wallahi ba zai iya karanta alkur'ani na minti talatin ba minti talatin in ma ana karanta alkur'ani za ka gyangyaɗi ya fara kama shi amma idan kiɗa ne za a wuni cur ana yi Allah ka tare Abdullahi bin Mas'ud sai da ya rantse sau uku ya fassara wannan aya da cewa waka Allah madaukake yake nufi sannan mutum na uku Abdullahi bin Umar kaga Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yace innahul gina'u waka ce Allah yake magana a kanta to idan aka ce ma an samu sahabban manzon Allah mutum uku kadai ma ai sun isa sun ishi mumini sahabban manzon Allah mutum uku su fassara ayar alqur'ani kuma wannan fassara ta inganta saboda malaman hadisi sun tabbatar da babu shakka waɗannan sahabbai sun fassara wannan aya da cewar waka ake nufi in ka dawo ƙasa kamar tabi'ai da tabi'u tabi'ina zaka samu za ka samu maimunu bin mihran zaka samu al-imamu makhul zaka samu al mujahid waɗannan fa su ake kira tabi'ai almajiran sahabban manzon Allah haka suka fassara wannan aya da cewa inna lahwal hadisi fil ayati al-istima'i ila al-gina'i wa ila mislihi min al-batili duk wanda zai kasa kunne ya rika jin waka to da shi Allah yake magana a cikin wannan aya in ka dawo akwai al-hasan al-basri al-hasan al-basri yace lahwal hadisi al-ma'azif aizance mai shagaltarwa sune kayan kida abin da ya kama daga gula da ganga da eh, eh, wato ganguna dukkan su wal gina kulluha da kayan bushe-bushe waɗanda su ake nufi da eh, lahul hadisi akwai almajirin imamu malik ibn al-qasim ibn al-qasim yake tambayan al-imamu malik yace masa shin waka tana halatta sai tambaye shi ce waka gaskiya ce ko ƙarya in ji alimamu mali ba kana tambaya kan waka ba sai ce to waka gaskiya ce ko ƙarya ai ko mawakan sun san ƙarya suke faɗa ko sai ya ce ƙarya shi ne sai alimamu mali ya ce fa ma za ba adal haƙƙi illa dalal in dai waka ba gaskiya ba ce kaga ta faɗa bata a fa haƙƙun huwa shi ne ce to kowa kan gaskiya ne ce babu to wannan shi ne waɗannan manyan masana abinda suka tabbatar kenan in ka dawo ga tafsirai kaga tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an ana ji da shi a duniyar ahlus sunna inda kana magana sanin al-qur'ani ne ba za ka yi wasi da tafsirin al-imam al-qurtubi ba Allah ya mishi rahama akwai tafsirin al-imam shaukani akwai ma littafin sanailul awtar littafi ne na fikihu in ka dubi mujallar na biyar shafi na kare 84 yayi magana akan matsala ta waka ya kawo wannan aya ta suratul luqman aya ta shida wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi sai ya kawo hadisin da ibnu majah ya ruwaito al'imam ibn mata ya hadisin yana babu ma la ya hillu akwai abubuwan da an haramta cinikinsu an eh, eh, eh, hadisin yake cewa na ha rasulullahi an bai'il muganniyati wa an shira'ihinna manzon Allah ya hana a yi cinikin mawaka manzon Allah ya hana wa an kasbihinna kamar misali mutum ne a zamanin da yana iya sayan baiwa tunda ana cinikin bayi a zamanin da saboda haka idan mutum ya samu wata baiwa ta iya waka sai ya sayo ta saboda haka sai ringa tura ta unguwanni tana rera waka tana kawo mar kuɗi manzo Allah yace to an hana wa an akli asma'ihin da kuma koda sun kawo kuɗin haramun ne a ci to idan aka samu wannan hadisi wanda ke bayani akan sana'ar waka hatta baiwa mawaƙiya sai da manzon Allah ya magana a kanta kuma hadisin yana sunan ibn majah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2922 saboda haka sai malamai suka ce idan annabi zai tsawatar a kan misali abin da ya shafi mawaka bayi to kayan kiɗan faci nikinsa shi kansa saboda ka abin da ya shafi ganga da sauransu kamar kayan bushe-bushe da buge-buge da kade-kade in ka dubi littafin fikihu haramun ne gaba daya cinikinsu haramun ne Tun malaman fikihu sun tabbatar da wani babu littafin fikihu da za ka bude wanda duniya ta karbe shi kaga cewa an halatta maka cinikin kayan kida babu shi sau da kayan za ka sayo ba dujala sai ka san babin da ka fada amma dai a fiƙihu babu sau da kayan ka dubi albaharun ra'iƙi na ibn nujai mujallar na bakwai shafi na tamanin da takwas hashiyatul imami da suki mujallar na hudu shafi na goma sha takwas haka nan mugnin muhtaj littafin al'imamu sharbini yana mujallar na hudu shafi na ɗari hudu da ishirin da tara duk littafan fikihu mazhabobin nan guda hudu gaba daya duk wani kayan kiɗa cinikin sa haramun ne to idan waɗancan malamai kama daga sahabban manzon Allah a gangaro ga tabi'ai da tabi'ut tabi'ina duk inda aka sauka wani zango sai malamai su ce a'a wannan abun ba kyau sai da aka gangaro zangon da muke ciki sai aka samu mara kunyan malami wanda zai ce ai babu laifi ai kiɗa da waka Allah ka tsare mana imani Ibnu hajar a littafin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafin tisin da hudu ya ce fa kullu shay'in nussa ala taharimihi mimma yulhi yakunu batilan sawa'un shagala aw lam yashtagil duk abinda aka samu nassin cewa wannan abin an haramta shi saboda yana shagaltar da mutane to karka dauka ko kai bai shagaltar da kai ba wannan abin yana halatta wato abin nufi anan idan aka ce cinikin kayan kiɗa haramun ne to sai ka ce a to ai mu kiɗan namu musulmin kiɗa ne ba laifi ba irin wancan ba ne to ko da kai wannan kiɗar ba ta shagaltar da kai ba har yanzu dai bai canza hukuncin kayan kiɗa ba yana nan a matsayin haramun an sani akwai mutumin da waƙar ba za ta hallaka shi ba akwai wanda waƙa tana hallaka shi wani bai waƙa ba ta dame shi ba amma da wanda waƙar take cutarwa da wanda waƙar ba ta cutarwa duk babinsu guda ne a wajen Allah idan Allah ya ce a bari ai kamata ya mai imani ya daina don haka in ka dubi tarihin musulunci za ka ga masanan hadisan manzon Allah wallahi duk masanan hadisan manzon Allah da aka yi a tarihi sai sun mana gargadi game da kiɗa da waƙa, duk wani masanin hadisi na manzon Allah kuma tun daga wancan zamani na farko har zuwa yau uh, za ka gani kamar misali uh, littafai na muhammad nasiruddin albani wanda yake magana kan wake-wake da kide-kide ya kawo ashawahidu Al-Maskura, wanda an samu ta hadisan abdullahi bin masud wa gairihi hadisai daban-daban ya kuma kawo wannan aya da muke karantawa ta suratul luqman fa innaha fi hukmil marfu inda al-hakim wa gairihi ya zo a littafansa kamar tahrimu ala fi shafi na 64 akwai a ta'alikatu rabiyya yana shafin 361 ga da'iful jami'i sagir karkashin hadisi na 6189 babu shakka duk mutumin da ke nema ya tsira to dole ne ya tsaya ga alkur'ani ya tsaya ga fassarar sahabban manzon Allah ya tsaya ga fahimtar salafus salihi idan aka ce magabata na kwarai ga fahimtar su idan kana son ka tsira to ka tsaya anan Allah ka samu iya tsayawa akwai idan ma akwai malamin da ya magana game da kida da waka to gaskiya a bayan ibnu qayyim al-jawziya ne Allah ya mishi rahama yayi maganar alitafai daban-daban daga cikin su akwai igasatul lahfan mujallal na farko shafin 258 ibnu qayyim al-jawziya ce wa yakfi tafsiru sahaba wa tabi'ina li lahwi alhadith bi annahu algina'u yace in kana da hankali aka ce maka sahabbai sun fassara wannan aya da cewar waka ce tabi'ai sun fassara wannan aya da cewar waka ce yace wannan ya ishe ka in dai neman imani kake <clears throat> in dai mutum yana neman ya tsira da imaninsa to fassarar sahabbai da tabi'ai ta isar mana faqad sahha zalika an ibn abbas wa ibn mas'ud saboda babu shakka ibn al-qayyim yace wannan fassara ta inganta daga abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas ya fassara wannan aya da cewar kida ne da waka ake magana akai haka nan abdullah ibn mas'ud kamar yadda muka karanta ta labarin da abu sahaba basari ya bayar yana cewa sa'altu ibn mas'udin ni da kaina na tambayi Abdullah bin Mas'ud game da wannan aya ta suratul Luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi fa qala sai Abdullah bin Mas'ud ya rantse sau uku da Allah yuraddiduha salasa marratin Abdullah bin Mas'ud sai da ya maimaita rantsuwansa sau uku Allahu akbar da yake waɗannan manyan sahabbai sun hangi gaba akwai bala'i kaga Abdullah bin Mas'ud ba sai ya rantse ba ba sai ya rantse ba ga gafarta malam me fassaran wannan aya wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi Abdullah bin Mas'ud ya riga ya sani nan gaba za a samu miyagun malamai waɗanda za su ce kiɗa da waƙa halal ne sai ce to barin haɗa da rantsuwa sau uku shine sai ce wallahi allazi la ilaha gairuhu huwal gina'u wallahi allazi la ilaha gairuhu huwal gina'u wallahi allazi la ilaha gairuhu huwa al-ghina Abdullahi bin Mas'ud ya sani gaba za a samu masu karfin hali waɗanda za su tuhumar fassaran sahabban manzon Allah yanzu a ce maka sahabi ya fassara aya to kai kuma baka ma cikin larabawa dama dama da mutum ba larabe ne sai ya ce to ba shakka mai wa larabcin yayi karfi baka ma cikin larabawa waɗannan kuwa larabawa ne kuma zaɓaɓɓu daga Allah waɗanda za su taya manzon Allah isar da saƙon Allah waɗannan suke fassara mana alƙur'ani yanzu in ba taɗewa ba a ce malami zai ce wannan fassara ba ce ba Allah ka tare mana imani wannan shine bayanin ibn al-qayyim yace yakfi tafsiru sahaba wa tabi'in ai idan aka ce sahabbai sun yi fassara ta isa tunda muna so mu ji saƙon Allah ne ba mu canza maganar Allah ba aiko in muna son mu ji saƙon Allah to waye fi mu sani shine manzon Allah to idan ba a samu fassaran annabi kai tsaye ba fa idan babu fassarar manzon Allah game da wata aya kai tsaye a ka'ida ta ilimin tafsiri sai ka dawo mataki na biyu mataki na biyu shine fassaran sahabban manzon Allah saboda babu shakka sun yi zamani da manzon Allah kuma larabawa ne harshen su ɗaya da annabi kamar misali abdullahi bin abbas ma ai dan babban manzon Allah ne kaga kenan gida guda ya hada su abdullahi bin masudi shi ma ba quraishi ne mutumin makka ne abdullahi bin umar shi ma ba quraishi ne mutumin makka ne waɗannan larabawan su suka fasara Alƙur'ani ko da ba a samu fassarar manzon Allah ba shine sai ya ce to amma karka damu don ba mamaki an kana karanta tafsiri za ka gani a zamanin manzon Allah akwai wani mutum da ake kiransa annabur binul harisi haddisu a a bi akhbaril aajimi wa mulukihim wannan wani kafiri ne da yake garin maka annabur binul harisi sai ya tafi siriya ƙasar sham sai ya yi jidon littafai da rubuce-rubuce na tatsuniya da labarai na sarakuna ya yi jido ya taho makka ya dinga sayarwa to mutane na sha'awar haka kuma har yanzu mutane da da wannan ɗabi'a har yanzu za ka ga mutum yana ribibi ya ga mai sai da jarida eh, idan aka samu inda ake sai da jarida za ka ga mutane sun hazo an zauna ana karantawa ana to wannan yana shagaltarwa shi mutumin nan ya ati bi akbaril aajimi wa mulukihim zai tafi ya yayi gidan tatsuniya ya kawo garin Makka yuhaddisu bihi ahla Makka in ya zo sai ce to ga sabon labari ga wata tatsuniya mai daɗi, sarkin Rom da sarkin Farisa mutane sai a ce ana tawarwa su to da ana dakon aji wahayi daga Allah musulmai suna jira ne su ji wani sako ya zo daga saman bakwai zuwa ga manzon Allah sai ga wani yana shela cewa to ga tatsuniya mai daɗi kaga yana faɗa da Allah yana faɗa da Allah saboda ka yana shagaltar da mutane game da ɗaukan maganganu da suke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da alkur'ani shine sai ibn al-qayyim jawziya yace wa kilahu ma lahu hadisi wannan kare da ka da wanda ya sai da tatsuniya da wanda ya sayar da waka duk sun sayar da zance mai shagaltarwa wato ashe duk ɗaya ne wani haza kala ibn abbas saboda haka da abdullahi ibn abbas ya tashi fasara wannan aya sai ya ce lahuwa lahawul hadisil batil wal gina al batil wal gina al wal gina fa innahu ruqyatu zina wa munbitu nifaq ibn al-qayyim al ya ce ai duk mutumin da ya riko da waka to ya yi riko da abin da ke tsirar da munafinci a zuciya Allah shi kare mu wa sharaki shaitani da kuma tarko na shaydan wa khamratul aqli in kana neman abin da yake bugar da hankali in ka samu waka an gama saboda zaka samu mutane idan suna sauraron waka idan kaga mutane na sauraron waka suna rawa ai ba kowa ya bugage ba amma in ka dube su da wanda ya bugu da wanda bai bugu ba duk halin su daya da za ka dubi mutane suna rawa da wanda yake cikin wato hali na maye da wanda baya cikin hali na maye duk halin su guda saboda bugar da hankali yake ita waka tana bugar da hankali kuma duk abin da malamai suka faɗa gaskiya ne gashi nan a fili a rubuce kuma kana ganin sa yace wa sadduhu anil qur'ani a'zamu min saddi ghairihi wannan shine mahallin shahidi ibn al-qayyim jawziya yace duk duniya babu abin da ke raba mutum da alqur'ani kamar waka duk wani mugun hali da ka sani ba zai raba ka da alqur'ani ba amma in kai riko da waka an gama kai ban kwana da alqur'ani shine sai yace to kar ka ɗauka. sahabban manzon Allah mutum uku ne suka tabbatar da haramcin waka Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar sai ya kirga wasu sai ya ce akwai Sahal bin Sa'adin As-Sa'idi shi ma sahabin manzan Allah ne akwai Imran bin Husayn shi ma sahabi ne akwai Abdullahi bin Amr shi ma sahabi ne akwai Abu Huraira shi ma sahabi ne akwai Abu Umama al shi ma sahabi ne akwai matar manzon Allah Aisha ummul mu'minina akwai aliyu bin abi talib wanda shi kuma halifa ne cikin kulafa'ur rashidin akwai anas bin malik akwai abdurrahman bin sabit sannan akwai algazu bin rabi'a aljurashi waɗannan fa duk sahabban manzon Allah ne kaga sau daga sun gama aikin su eh, sai dai kai yanzu a ringa rudanka amma an gama komi an gama waɗannan sahabbai sun isar da saƙon Allah to shi yasa da yake su malaman sunna ba son zuciya ne da su ba in ka dubi bayanin ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa mujallal na 11 shafin 576 yace mazhabul a'immatil arba'a duk mazhaba guda hudu din nan malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya mazhabobin nan guda hudu manya suna cewa inna inna alatil lahwi kulluha haramun duk wani abin da zai shagaltar da kai ya raba ka da alkur'ani haramun ne duk mazhaba guda hudu nan gaba ɗaya sun haramta shi wanda kaga kuwa idan aka ce ma mazhabobin nan guda hudu gaba ɗayansu sun haramta to kaga kenan ba yadda za a yi malami ya samu inda zai rabe babu inda za ka rabe domin in ana maganar fiƙihu waɗannan jagoran fiƙihu na duniya kenan gaba ɗaya sun yadda cewa kiɗa da waƙa haramun sai dai mutum ya rudi kansa idan ba shi da rabo a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu haka nan yazo cikin bayanin albani in ka dubi silsilatu sahiha karkashin mujallal na farko shafi na 145 yace ittafaqatil mazahibul arba'a ala tahrimi alati tarb kulliha duk mazhabobin nan guda hudu sun yi ittifaki kida da waka da kayan kida da waka din duk haramun ne kamar yadda muka ce ibn al-qayyim jawziya yayi magana cikin igafatul lahfan mujallal na farko shafi na 425 yana cewa mazhabu abi abi hanifa fi dalika min ashadd al-mazahib a mazhabobin ma guda hudu mazhabar al-imam abu hanifa ta fi tsanani mazhabar al-imam abu hanifa ta fi tsanani ta wajen haranta kida da waka فمن صرفوا بأنه معصية يوجب الفسق Wato turaddu biha shahada duk mutumin da ke yi a ƙarƙashin wannan mazhaba ana ce fasiki kuma ba a karma ma shaidarsa wa ablagu min zalika annahum qalu inna as-sama'a fisqun wa talazzuz bihi kufrun abinda yasa mazhabar ta yi tsanani a mazhabar al-imam Abu Hanifa idan ka kasa kunne kana jin waka to daga wannan lokaci sunanka fasiki amma idan zuciyarka ta ji daɗin waƙan to suka ce ka zama kafiri to kaga abin yayi tsanani ko mm. hadha lafzuhum qalu wa yajibu alaihi an yajtahida suka ce saboda haka kai musulmi ka daƙi shi Allah ya sama'ahu kar ma ka ji wannan kiɗan saboda ka nemi auduga kana toshe kunnan ka nemi auduga kana toshe kunne shi ya fi maka Auka kana fi jiwarihi ko ko kasance a makwabtanka akwai wanda shi kuma ya fi fitinu da kida to kaga kenan kana bukatar ka samu auduga in ya sa kai ma ya toshe kunnan to me dalili ai an samu hadisin Abdullahi bin Umar akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda ya inganta Abdullahi bin Umar yana tafiya ya zamanto ya ji ya ji kida wanda ya zo cikin al-Musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal hadisin nafi'u abu abdullahi al-qurashi maula ibn umar shi yake ba da labari nafi'u maula ibn umar yace inna ibn umara sami'a sauta zammar kara'in akwai ranar da abdullahi ibn umar yake tafiya sai ya ji karar sarewa ta mai kiwo kasan makiyaya sukan sukan yi bushe-bushe saboda ɗaya bakewa a daji to sai abdullahi ibn umar yana cikin tafiya a cikin daji ungurmin daji da shi da uh, uh, nafi'u sai ya ji ƙara ta bushe-bushen mai kiwon dabbobi za a usbu aihi fi uzunaihi abdullahi bin umar sai ya sanya yatsunsa a kunnuwa ya toshi wa adala tafi an tsariki ya kawar da dabban da yake kanta daga kan hanya suka canza hanya suka shiga daji an bar hanya yana tambayan nafi'u ya nafi'u a tasma'u shin nafi'u kana jin karan har yanzu fa aqulu na'am sai in ce har yanzu ina jin karan sai ce to mu ci gaba dai wa yamzi hatta qultu sai da muka isa wani guri nafi'u kana ji sai ce la bana ji fa wada yadahu sai cire hannunsa sahabi manzon Allah da. wa a'ada rahilatahu ila tariqi daga wannan lokaci sai ce to ina hanyar mu sai aka dawo kan hanyar aka ci gaba da tafiya ana tafiya kai zaka ce wannan abu ne abdullahi bin umar ya aikata shi kadai amma abdullahi bin umar sai ya ce ra'aitu rasulallah na ga manzon Allah wa a sauta zammara ra'in ana tafiya a daji ya ji ƙarar sarewa ta mai kiwo fasana a misla haza abinda ka gana yi na haka manzon Allah ya yi karshe kaga magana ta kare toshe kunne saboda kar a ji waka wannan sunnar manzon Allah ce hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 6114 saboda kai sa mazhaba ta imamu abu hanifa suke cewa alaihi an yajtahida fi Allah yasma'a ka dage iya dagewar ka karka ji wannan kidan idza marra bihi aw kana fi jiwarihi imma ya zo wucewa ko ku kuna makwabtaka to ka tashi ka bar wannan guri wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi in ka dawo tafsirin al'imamu tabari tafsirin al'imamu tabari nan ma za ka tarar da wannan bayani al'imamu tabari ya ce faƙad a jima'a ulama ul'amsari malamai na biranen musulmai duk duniya sun yi ijima'i duk biranen duniya masana fahimtar su ta hadu ala hatil gina wal man'i min cewa waka abin ƙi ne kuma ya kamata a hana mutane yi wanda wannan yana tabbatar maka duk wani littafin tafsiri inda gefen halin sunna ne abinda za ka samu kenan kaga kenan tafsirin al-imam tabari tafsirin al-imam al-qurtubi da sauransu shine ibnu qayyim jawziya ce hatta in ka dawo ga masanan farko kamar al ahmad bin hanbal lokacin da ɗansa ya tambaye shi al'imam ahmad bin hanbal sa'altu abi an gina na tambayi babana game da kiɗa da waka faƙala sai ce algina uyun bitun nifaƙa bil kalbi al'imam ahmad bin hanbal ya ce ita waƙa tana tsirar da munafinci a zuciyar bawa sai al'imam ahmad ya ce layu ujibu ni ba na sha'awar waka yake gaya matansa sun ma zakara kaula malikin sannan sai ya ambaci bayanin al'imamu imam Malik kaga bayanin al'imamu Ahmad bin Hanbal al'imamu Ahmad yana cewa waka tana tsirar da munafinci a zuciya tana tsirar da munafinci a zuciya al-Imam Malik kuma fa yace inna ma yaf'aluhu indana al-fusaqu al-Imam Malik yace to ai mu a wurinmu mu in dai kaga ana kiɗa da waka fasikai ne wanda ya taho cikin riwaya ta al-Imam al-Khallal littafin al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar yana shafi na 142 haka nan Ibn al-Jawzi a littafin sa Talbisu Iblis shafi na 229 haka nan al-Imam al-Bagawi a littafin Sharh Sunna mujallal na 8 shafi na 28 yace wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azifi duk wani kayan kiɗa da kayan bushe-bushe da kaya na shagaltarwa wattafaku ala tahrimiha al-imam al-imam bagawi a sharh sunna yace malaman sunna sun yi ittifaki duka haramun ne saboda ka suna cewa al-gina'u ruqyatu zina idan kana neman tsani na hawa a isa ga zina to waka ce da zina da waka wato waka kamar tsami ce ga zina saboda haka ba za ka raba waka kamar bayanin alimamu malik ba ka raba waka da fasikai kuma duk yanda ka so waka sai ta haifar da zina saboda haka babu wani waka dama dama duk inda aka ce ma waka ce ake za a haɗu maza da mata ƙarshen ta sai an kai ga zina wato waka tsani ce ta zina wannan malaman suna sun tabbatar da shi zaka gani a littafin ibnu kudama mujalla na goma shafi na 173 ibnu qudama yake cewa don haka ita waka haramun ce har ma akwai hadisin da aka ruwaito daga sayyidina ali sayyidina ali yace manzon Allah ya ce idza baharat fi ummati 15 khasla idan aka kai zamani wanda abubuwa goma sha biyar suka auku a cikin al'umar manzon Allah aka waye gari a cikin musulmai an samu abubuwa goma sha biyar halla bihimul bala'u to bala'i zai sauko gare su mazan Allah ya faɗi wannan fa zakara saboda ka sai mazan Allah ya kirga waɗannan abubuwa goma sha biyar daga cikinsu akwai izharar ma'azifi wal malahi daga lokacin da kiɗa da waƙa suka bayyana manzon Allah ce to bala'i ya tabbata zai auka ma al'ummarsa bala'i ya tabbata zai saukar ma al'ummarsa daga wannan lokaci to yanzu idan ana maganar kiɗa da waka abu ne wanda an daɗe da ma farawa don da akwai har gine-gine da akan yi na shakatawa ɗin har gini akan yi na shakatawa wanda mutane za su je su yi kiɗa su yi rawa su yi waka yana ganin babu komi to babu shakka akwai ranar haɗuwa da Allah wannan shi ne abin tsoro in ka dubi rayuwarmu yanzu gaba daya abin da ya dinke ta kenan aure a yi kiɗa da waka haihuwa a yi kiɗa da waka idan ma alkhairi ka samu wajen aiki ko ka samu ci gaba a yi kiɗa da waka anya Allah ake gode ma idan Allah ake gode ma sai mu dawo ga Alƙur'ani da sunnar manzon Allah shi Allah ya riga ya faɗa mana abin da yake so da kuma abin da baya so da ka samu ni'imar aure Allah ya maka arziki sai ka ce ai bari ka ɗauko kiɗa da waƙa wannan ne za ka nuna ma Allah godiya Na nas'alullah as-salamata wal afiya wanda ya zo cikin bayanin ibnu taymiya yana majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 113 shi ma ya tabbatar da al-ma'azifu khamrul nufusi malamai suka ce kiɗa yana bugar da rayuka har ma malamai suna cewa taf'alu bin nufusi a'azama mimma taf'alu uh, hamyal ku'usi abin barnar da waka take ma hankali ya fi girma akan barnar da kwalban giya take ma hankali wallahi malaman suna sun faɗi wannan barnar da waka take ma hankali ya fi kwalbar giya wanda yake ta aji ma hankali wanda zaka samu cikin bayanin al na an shi ma yana rawdatu talibin mujallar takwas, shafi na 205 yana cewa wa ma yudrabu bihi min al haramun bila khilafin duk abinda za a buga saboda ya shagaltar wannan haramun ne babu sabani a tsakanin malaman sunna gaba ɗayan su so waka tana bugarwa babu shakka waka tana bugarwa kuma yana daga cikin abin da manzon Allah ya riga ya tabbatar da aukuwarsa cikin al'umma shi har ma kuma annabi ya yi albishir da cewa a lokacin da giya ta bayyana da kiɗa da waƙa har ma aka samu malamai suna halattawa ta wanda lokaci Allah zai rikidar da wasu musulman hadisin yana sahihul bukhari ta'aliqan majzuman bihi yana kitabul ashriba babu ma ja'a fi man yastahillu al-khamra yusammihi bighairi ismihi akwai babi musamman da alimamin bukari ya yi malamin da yake ƙoƙarin halatta shan giya da malamin da yake kokarin halatta kiɗa da waƙa sai ya kawo hadisin wannan hadisin alimamin bukari bai kawo mara isnadi ba al'imamun tabarani da al'imamun bai haƙi duk sun tabbatar da isnadin wannan hadisin saboda haka hadisi ne mausul wanda ya zo bayaninsa ya zo cikin silsilatu sahiha hadisi na 91 hadisin abdurrahman bin ganmin al'ash'ari wanda ya rawaito daga abu malikin al'ash'ari ko kuma abu amirin al'ash'ari ya ce sahabin manzon Allah ya ban labari wallahi ma ka zaba ni na rantse da Allah sahabi bai min karya ba sami annabi ya ya ji annabi yana cewa la yakunanna min ummati akwamun يستهلون الهر والحريرة والخمر Ma'azifa. nan gaba za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata suna halatta sanya tufafin alharir suna halatta shan giya za a samu malamai suna halatta jin kiɗa da waƙa. wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah hadisin yana littafin al tabarani da kuma al bai haƙi sana al bukari ya kawo shi in ka dubi hadisi na 2590 a daidai wannan hadisin al bukari ya kawo wannan bayani so babu shakka ya tabbata daga bakin manzon Allah kafin duniya ta kare sai an samu malamai waɗanda suke halarta kiɗa da waƙa, kuma kai ka sani yanzu ma ana samun su wani malami zai dage yana gaya maka cewa ai kiɗa da waka babu laifi sannan gashi Allah ke magana akan kidan da wakan a cikin alkur'ani irin hadari da suke da shi ga aƙida, ga fahimtar sahabban manzon Allah ga fahimtar tabi'ai ga fahimtar tabi'ut tabi'ina as-salaf kulluha an ce salaf gaba ɗayan su abinda suka tabbatar kenan in ka dubi faidul qadir al-imam munawi ya kawo bayanin sa mujallal na biyar shafi 391 sannan wannan hadisin har yanzu ya zo a sunan ibn maja dan ya taho da riwaya kashi biyu wannan hadisi da aka samu daga manzon Allah in ka dubi sharhin ibn hajar da yayi mafathul bari mujallal na goma shafi na 49 yana cewa wa fi hadha alhadith wa'idun shadidun ala man yatahayyalu fi tahlil ma yahrumu bi taghyiri ismihi akwai malamin da zai kokarin canza haram amma sai ya canza sunan abin saboda haka ba za a kira haramun din yadda aka san shi ba sai an canza sunan shi canza sunansa bai canza matsayin shi ba a wajen Allah duk mutumin da ya halatta haram to ya jira saukar azabar Allah a kansa riwaya ta biyu ta wannan hadisin wanda ta zo cikin sunan ibn maja akwai babul uqubati a sunan ibn maja ya kawo hadisin a wurin haka nan al-imam al bayhaqi ya kawo a sunan kubra جنى كتاب الحد أشربة والحد فيها باب ما جاء في تفسير الخمر مي أكن في دجيا سيكاو حديث أبو مالك الأشعري أبو مالك الأشعري ينا لا ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يؤظف على رؤوسهم بالمعازف ننقب دأسا متاني سنا زمان manzon Allah ce suna zama a gindin inuwa in ka lura kuma duk inda ake shan giya zaka ga inuwa suke nema green area ko zaka samu sai mashayi ya samu inuwa yana shan giyansa sannan ana markida kuma haka giyar take har zuwa yanzu yanda manzon Allah ya siffanta a wannan hadisi yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal muganniyati saboda ka akwai mawaka mata sannan da maza waɗanda za su so suna kiɗa suna musu waka shine maza Allah ya ce yaqsifullahu bihimul arda waɗannan mutane kafin tashin kiyama sai Allah ya nutsar da wasu daga cikinsu Allah zai nutsar da su a ƙasa maza Allah ya ce wa ya ta'alu minhum alqiradata wal khanazir sai an mayar da wasunsu sun zama birrai da aladu Allah ka tare mu a ce an da wasu sun zama birrai da aladu saboda me an samu yaduwar shan giya da kiɗa da waka a tsakanin musulmai wannan hadisi riwaya ta ibnu majah ita ma malaman hadisi sun inganta daga ciki akwai ibnu qayyim jawziya a littafin igasatul lahfan mujallal nabi shafi na 278 yace walahu shawahid min ghairi wahidin min as-sahaba waɗanda suka ruwaito hakan suna da dimbin yawa sahabban manzon Allah suna da yawa waɗanda suka ruwaito wannan hadisi akwai Aisha hadisin ta yana al-mustadrak al-imam al-hakim da kuma sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi sannan akwai ubadatu bin samit hadisin sa yana al-musnad al-imam ahmad kuma akwai abu umama al-bahili hadisin sa yana sunan ibn majah kaga sahabbai da suka ba da labarin hadisin daga manzon Allah suna da dama in ka bi tarihi waɗanda suka inganta wannan hadisin akwai al-Imam al-Bukhari shi kansa sannan akwai al-Imam Ibn Hibban ga Ibn Salahi ga Ibn Taymiyyah wanda yazo cikin kitabul Istiqama yana cewa wal alatul mulhiya qad sahha fiha ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan majzuman bihi sannan ga ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar na goma shafi na hamsin da biyu ga ibnu al-qayyim din shi kansa musamman ya rubuta littafi da shi da albani suna da littafai ibnu al-qayyim jawziya ya rubuta littafi akan waka sama da shekara 500 da suka wuce sunan littafin kashful ghita'i an hukmi sama'il jina'i kashful gita'i an hukumi sama'il jina'i idan ka samu littafin nan kaga irin bayanai da aka tabbatar daga manzon Allah sai ka sani kida bai dace da musulmi ba sannan akwai na Muhammad Nasiru Din Al-Albani wanda shi ma ya rubuta kafin ya rasu taharimu ala tifarbi waɗannan littafai guda biyu da zaka samu in dai akan waka ne to magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar game da waka a cikin hadisai daban-daban ba za mu karanta waɗannan ba za mu iya karanta hadisan gaba ɗayansu ba illa dai babu shakka ya tabbata daga manzon Allah kuma daga cikin dalilai an samu fahimtar sahabban annabi kamar waɗanda muka kirga Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ya al-gina'u yunbitu bitun nifaqa fil qalbi waka tana tsirar da munafinci a zuciya kama yunbitu al-ma'u zar'a kamar yanda ruwa yake fitar da shuka yanda ruwa yake fitar da shuka haka waka take fidda da munafinci tana tsirar da munafinci a zuciya wannan ba mamaki zai dan maka wahalar ganewa amma akwai abu mai sauki ai zaka ga kana son kida ko idan kana son kida kai kuma baka son mutanen banza zai yiwu ai idan dai kana son kida kai ka son mutanen banza saboda shi kiɗa. mahaɗa ce ta mutanen banza ba yadda za a yi kaso kiɗa ba kaso fasiki ba ba yadda za a yi kaso kiɗa ba kaso karuwa ba ba yadda za a yi kaso kiɗa ba kaso kafiri ba wato idan ana maganar masoya Allah masoya manzon Allah idan ka sa ma kanka son kiɗa to waɗancan maƙiyan Allah sai sun zama masoya gare ka to kaga kenan kana son ka haɗa abubuwa guda biyu ga son Allah da manzo sannan kuma ga gudun mutanen banza to kaga kenan rayuwa zaka yi ta ne a munafinci munafinci mana saboda kai harshen ka, kana son Allah amma kuma zuciyarka tana son makiyin Allah dan duk mutumin da yayi la'akari da waka ya sani idan aka ce waɗannan mawaka ne don Allah kai adalci a samu mawaka guda ɗari yana so ka hitar min na kirki mutum biyu a akasarinsu za ka samu fasikai ne mashaya ne yan kwaya ne za ka samu mahaɗa ce ta ɓarayi mahaɗa ta marasa kunya mahaɗa ce ta shaye-shaye saboda ka ko ƙasashen da suka ci gaba ai an sani duk inda ka samu mutum ya shahara a kiɗa da waƙa to ba ka raba shi da koken za ka samu yana harka da koken yana harka da miyagun ƙwayoyi don haka ƙarshen rayuwarsa sai ka ya zama cota asa ashe kenan magana da malaman suna suka mana gaskiya ne to idan kai mutum kana son Allah da manzo a matsayinka na musulmi sannan ba ka son makiya Allah amma fa kana son waka to kaga ce na rayuwar a munafinci ake ka na masoyin Allah zuciyarka ta makiyin Allah shine abin da dan mas'udu yake faɗa sahabin manzon Allah kuma gaskiya ne duk mutumin da ya auna bayanin abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar gaskiya ne maganar ɗin kuma tana a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi eh, haka nan ta zo cikin eh, bin Baz yayi magana kanta eh, littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal 21 shafi na 133 yana yana cewa ruwiyan marfu'an wal mawqufu huwa al mahfuz akwai ma inda ake danganta wannan maganar ga manzon Allah ana cewa annabi ne ya ce eh, waka tana tsirar da munafinci to sannan akwai inda aka ce abdullahi dan mas'udu ne ya faɗa shine sai ya ce wal mawqufu huwa al mahfuzu amma cewa abdullahi dan mas'udu shi ya faɗa maganar ba ta isa ga manzon Allah ba wannan shine gaskiya la shakka abdullahi dan mas'udu ya faɗa to ai idan abdullahi dan mas'udu ya faɗa ko da ba a samu daga manzon Allah ba idan aka ce makusancin manzon Allah ya faɗi magana to mu masoya manzon Allah sam'an wa ta'atan muna jin maganar sahabi muna dauka Allah kaman da garkuwa sannan akwai bayanin al-Imam Suyuti a littafin al-Hawi al-Hawi lil Fatawi yana shafi na 453 eh, yace fa muqabalatul jina'i bizikri tadullu ala anna al-murad bihi at-taganni babu abin da ya tsaya daura da kira'a sai waka wato kowace ibada da abin da ke akasinta ibadar ƙira'a abin da ke kishiyantarta shine waka idan kana son ka haddace alƙur'ani sai ka yi bankwana da waka idan kana son waka kana son alƙur'ani za a daɗe baka samu haddar ba saboda ba za su haɗu a zuciya ba to shi yasa Allah tabaraka ta'ala a farkon suran nan yake tsawatar mana yana tsawatar mana game da abin da ya shafi kiɗa saboda kamar yadda ya zo cikin bayanin Abdullahi dan Mas'ud yana tsirar da munafinci a zuciyar mumini Allah ka tsare mu wa qadar wafu ibnu abi dunya anhu marfu'an fi kitab zammil malahi wal mawquf asahhu kamar yadda bin Baz ya faɗa haka nan ibnu al-qayyim ya faɗa maganar ta inganta daga Abdullahi dan Mas'ud وهذا أدل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأدوائها وأدويتها وأنهم أطباء القلوب wannan shi yake nuna cewa sahabban manzon Allah sun san illoli da suke ta'adi ma zuciyar dan adam wato ashe sahabbai malamai ne likitoci ne waɗanda sun san rayuwar zukata saboda haka suke gaya mana karkai kaza zuciyarka za ta samu ciwo abdullahi ɗan mas'ud ya ce karka yadda da kiɗa da waƙa suna tsirar da munafinci kaga ya gwada cewa sahabbai suna da zurfin ilimi sun gane abin da in ka riƙe shi nan da nan yake ta'adi ma addininka ne sai ibnu qayyim jawziya yace wa alam anna lil sun? Shi ne sai ya ƙirga, ta'adin da waka take ma mutane ta'adin da waka ke wa mutane a cikin littafin nasa ya kirga kamar guda biyar ko mafin haka da yake bayaninsa yana da tsawo ya ce famin ha annahu yulhil qalba wa yasudduhu an fahmi alquran illar waka ta farko tana mamaye zuciya ta hana zuciya fahimtar alqur'ani sun ce ibn al-qayyim al-jawziya da yake malami ne wanda dama ya san cututtukan zuciya waɗannan malaman ga galibi za ka samu suna rubuta littafin da ake ce ma fikhul kulu uh, yana daga abin da shi ibn al ya rubuta wanda akwai fikhul kulu na littafinsa to wannan fahimta ce da ta nuna musu cewar akwai abubuwan da in kai to suna lahani ma zuciyarka Ya ce na farko ita waka tana rufe zuciya ta hana zuciya fahimtar alkur'ani wa tadabburihi wal amalu bima fihi ta hana ka tadabburin alqur'ani ta hana ka aiki da abinda alqur'ani ya karantar da kai fa inda alqur'ana wal jina'a la yajtami'ani fil qalbi kaji magana da muka yi a baya ibnul qayyim al-jawziya yace da alqur'ani da waka basa sa haduwa a zuciya guda ba za su hadu ba eh zaka iya cewa an samu lalataccen mahaddacin alqur'ani dai koma ya zama mawaki ai shi alkur'ani kana barinsa yana barin ka shi daɗin alkur'ani kenan da ka ce waka kake so sai ya fita to wanda ma bai so wakan ba sai ya dage alkur'ani yake zama a zuciyarsa bare mawaƙi ba ka ma wakan wallahi sai ka dage don mutumin da ka gan shi mahaddacin alkur'ani rayuwarsa abin tausayi ne wallahi dan na dade ina lura da mahaddacin alkur'ani zaka ga ba shi da ikon bacci bai isa ba dole ka tashi a kowane dare ka samu awa ɗaya ko biyu ko uku kana sallah da alkur'ani ba karatun ba ka yi sallah da alkur'ani kaga ba kama jin waƙan ƙur'ani yana neman kubucewa sai ka dage to bare wanda ya zamanta mawaƙi ibn al-qayyim jawziya yace wannan illa ta farko kenan waka tana mamayar zuciya ta kori alqur'ani daga zuciya qur'ani yanha an ittiba'il hawa ai shi alqur'ani ya ce kar a bi san zuciya ko wa ya'muru bil iffa alqur'ani ya ce a tsara mutunci wa mujanabati shahawati alqur'ani ya ce a daina bin sha'awar rai saboda rai yana son kaza ba daidai bane a bi shi ayi la'akari da mai Allah yake so wa asbabul gayi alqur'ani ya hana mugunta kaga duk waɗannan alqur'ani ya hana su amma fa tana jawowa waka tana jawo mata ka bi son zuciya abinda ya zamanto na rike mutunci ka yi watsi da shi abinda ya zamanto na sha'awa shi kake nema saboda haka sai an nemi karuwai na gari tan gariyan karuwai a je a yi hayansu sannan duk abin da zai zamanto na mugunta sai an yi don haka idan fasikai za su yi taro dole sai ka bar unguwa saboda su ba su ganin kimar kowa to kaga wannan ba zai haɗu da alkur'ani ba duk mutumin da ya ɗaukan marayuwarsa wannan salo to shi da alkur'ani sun yi ban kwana Allah ka samu iya tuba walgina gina'u ya amuru bi dijji zalika wa yuhassinuhu wa yuhayyiju an-nufusa ila shahawati Gai, shi waka yana kawatar da abinda alkur'ani yake kyamatar mana shine ibnu qayyim yace wani malami yace as-sama'u yurifu ba'dhan nifaqi fi qaumin wal inada fi qaumin wat takziba fi qaumin wal fujura fi qaumin waka tana samar da laifuka daban-daban wani waka tana samar mar munafinci wani waka tana sa ya zaman to kangararre wani waka tana sa ya zama mai ƙaryata wa'azi wani waka tana sa ya zama fajiri ya lalace sai ce wa aksar ma iska suwar mafi yawa za ka samu duk mutumin da ke son waka to ba ka raba shi da son sura na matan banza wasu hisanin fawahishi da sha'awar alfasha ta bayyane wa ku saboda ka a cikin unguwa za ka ga an sa yara na rawa da su da iyayensu saboda wannan kunyar da manzon Allah ya samar mana ta dalilin imani tana raguwa me yasa take raguwa saboda kida da waka kaga da malamai suke faɗa sannu a hankali kana musulmi an waye gari ka fara zama munafiki an waye gari ka fara zama makiyin Allah an waye gari ka fara zama makiyin manzon Allah da kaga malamai kana haushin su dan me suke wa'azi ya za a hana mu jin dadi wa yakrahuhu ala sami sai ce sirrul mas'ala yace in kana neman ka san sirri sirrin shine alqur'ani littafin Allah ne Walgina ƙur'anu shaifani hmm. shi kuma waka ƙur'ani ne na shaidan alƙur'ani littafin Allah ne waka fa babu shakka littafi ne na shaidan yanda ake maimaita karatun alƙur'ani zaka ga waka ma haka ake maimaita ta yanda za a karanta alkur'ani ka ji daɗi rayuwarka ta yi haske kana fatan albarka hakan mutum in ya saba da waka sai ya sa baya rabuwa da wakan nan zaka ga sai ji wakan nan sau ɗari a rana wakar tana motarsa tana gidan shi tana ɗakinsa duk inda ya tafi yana an ji wakar fa aminci biyar amma sai an sake ji saboda makircin shedan dan ya rike zuciya kada ma mutum ya samu damar zikirin Allah Allah ka tare mu kuma mun riga mun sani kai kanka ba za ka yi fatar ka mutu a ce da wannan wakar yana tare da kai ba malamai sun ce da mutum zai mutu a taho a samu daga dukiyar akwai kaset na kiɗa to malamai suka ce ya kamata a nemo kirare sai a tara a samar wuta ba a gadon shi ko kai kanka da kake jin waka don Allah kana son a tada kai da ita wannan mawakiyar a kabari kana son hada ku zaka ce a baka so to baka so ya kake don me kake yi kaga shine abin da yake ne yace wa haza ma'anan nifaki ai wannan shine ma'anar munafinci harshenka yana son Allah zuciyarka tana son makiyin Allah harshenka kana nuna mutane kai kana son Allah amma zuciyarka tana son makiyin Allah wannan rayuwa ce ta munafinci shine magana Abdullah bin Mas'ud Allah ka tsare mu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace na biyu fa inna asasan nifaqi an yukhalifa zahirul batina ai asalin munafinci shine abinda ka nuna ma duniya ya saba ma ainihin baɗini ka nuna ma duniya wani abu amma zuciyarka daban ce wannan shine munafinci sahibul gina'i baina amrai sai ce to duk mutumin da ke son kida da waka yana tsakanin abu biyu imma an yanta haka fa yakunu fajiran aw yadhhara nusuka fa yakunu In imma shi ma ya zama mutumin banza kaga ya zama fajiri ko kuwa ya nuna shi mutumin kirki ne a harshen sa, to a zuciyarka kuma fa munafiki ne فإنه يظهر الرغبة في الله ودار الآخرة وقلبه يغلي a harshe ni mutumin kirki ne amma zuciyarsa fa tana tafasa da sha'awa abinda Allah ya haramta shi sai ce to na uku wa aiban min alamatin nifaqi qillatu zikrillah alamar munafinci zaka ga mutum bai cika zikirin Allah ba in ka lura da mutumin da ya riki waka zaka ga yafi jin waka akan zikirin Allah yafi jin waka akan zikirin Allah wal kaslu inda kiyami ila salati idan aka ce aje sallah za ka sala tana kama shi idan ma sallah aka tafi zaka ga sallar yana yin ta nan da nan yi a tashi wa hadhihi sifatul uh, na bilgina ya yace na hudu al munafiqu yufsidu min ya zunnu annahu yuslihu shi munafiki barna yake alhali ya dauka yana gyara ne kamar yadda Allah ya faɗa a suratul munafiqin in ka karanta sahibu sima yufsidu kalbahu. idan kana jin waka kana barnar zuciyarka baka gane ba kai ka dauka kana gyara zuciya ne alhali kuma barnar ta kake min haisu in annahu yuslihu yace na biyar wal muganni yad'u al qalba ila fitnati shahawati idan mutun yana waka yana neman kalmomi ne da zai kama zukatan mutane akan su dawo su kama bin sha'awa wal munafiqu yad'uha ila fitnati shubuhati saboda haka sai kawo maganar al-imamu bahak al-gina'u lil waka tana bata zuciya wa maskhatatun lirabbi kuma tana jawo mutum fushin Allah tabaraka wa ta'ala waka tana jawo wa mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka bayanin ta yana da yawa illa dai mu tabbatar da cewa wannan sura a farkonta Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana abin da yake raba mutum da ainihin hikimar saukar da alkur'ani shine waka Allah ka yi mana kariya game da ita sai ce innal ladina amanu ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka ingantattu Allah ka samu ne lahun jannatun na'im Allah yake suna da gidajen aljanna masu cike da ni'ima kaga sai dai fara magana akan wanda yayi watsi da zikirin Allah sai ce to duk wanda ya bi Allah yayi imani yayi aikin kwarai Allah ya ce albishirinsa yana da gidajen aljanna masu cike da ni'ima kuma idan an shiga aljannan fa khalidina fiha wa'ada Allah haqqan وهو العزيز الحكيم خالدين فيها اذا sun shiga aljanna suna dawwama a cikin ta wa'ada Allah hakan alƙawarin Allah ne kuma gaskiya ne babu fashi ga alƙawarin Allah wa huwa al-aziz al-hakim kuma Allah shine mabuwayi Allah shine mai hikima kaga dai abinda sura take karantar mana kenan Waɗannan surori na alif lam dama izza da buwayar Allah shine babban darasin su Allah ya gwada maka cewa duk abin da yayi akwai hikima sannan kuma ba abin da ya gagara Allah saboda ka in yi saukar da alqur'ani akwai hikima me ya hikima saukar da alqur'ani saboda ya gyara zukatanmu me ke raba mu da alqur'ani kida da waka sai Allah ya gargade mu to sannan sai yake idan mun bi shi za mu samu gidajen aljanna wannan aljannar karka dauka ta fi karfin Allah shi yasa a karshe sai ce wa huwal azizu Allah mabuwayi babu abin da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala yace khalaqa samawati samawati bi amadin tarawna wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha وبث فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات بغير أمد ترونها الله شيها لجسم مي ba tare da gimshiki da kuke gani ba ga sammai nan amma baka ganin fila amma kaga masallacin nan ga fila daya biyu ga suna jere amma sama babu fila wanda kuke gani babu kuduran Allah dama yana magana akan al'izza ba abin da ya gagari Allah ya halicci sama ba tare da gimshiki da kuke ganinsa ba wa alƙafil ardi rawasiya Allah ya jefa ma ƙasa manyan duwatsu su ne rawasiyu saboda su suka kame kasar an tami da bikun don karta rika wato nutsewa da ku kamar laka ne a kwaba idan an kwaba laka idan ya zama labo-labo in ka hau kai sai ka nutse to duniya da Allah ya halicce ta in ba don waɗannan manyan duwatsu da kaga an kakkafa ba da har yanzu in mutum ya hau kanta nutsewa zai saboda laushinta sai Allah ya kawo waɗannan duwatsu ya kakkafa kuma yadda Allah ya kafa ɗin da ilimi na musamman ilimin na musamman domin yanzu haka inda za ka tona ƙasarka ba za ka wuce mita biyar ba za ka ga ruwa kaga kenan ƙasan dai har yanzu a jike yake amma kuma ba ma nutsewa saboda yadda Allah ya kafa waɗannan duwatsu da ilimi ya kafa su sai zamanto ƙasar ta yi danko yadda ɗan adam zai iya rayuwa a kanta kuma komai nauyin abu za a dora a kanta ba zai nutse ba wa basta fi hamin kulli dabbatin Allah ya watsa kowace irin dabba a duniya ya warwasa wanda shi ya nuna maka cewa dabbobin Allah ya zuba su a kan kasa ne nan ma da ilimi kowace dabba da irin kasan da ta dace da ita saboda haka zaka ga wata dabban tana rayuwa a kasa mai zafi wata kuma tana rayuwa a kasar sanyi Allah shi ya aje kowace dabba a inda ya dace da ita ya kuma ba ta abincin da ya dace da ita wa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim ta dalilin wannan ruwa muka tsirar da dukkan ma'aura na shuke-shuke masu armashi ashe ya nuna cewa duk wani shuka da ka sani akwai namiji akwai mace kuma Allah ya ce karimun kowace shuka tana da armashi sai dai idan baka san sirrinta ba don haka kowace halittar Allah akwai hikimar da Allah ya yi ta wannan ayan sau biyu Allah ya maimaita ta a cikin alkur'ani ya zo a farkon suratu ra'ad Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha nan sai ya ce thumma stawa 'ala arshi wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra wa yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun so biyu Allah ya faɗa wato Allah ya halicci sammai ba tare da gimshiki da muke gani ba to nan sai malaman sunna suka samu fassara kashi biyu zaka gani a tafsirin adwa'ul bayan na Muhammadu Aminu Shankiti a mujallar na uku shafi na 62 akwai masu ganin ita sama da kake gani tana da gimshiki amma idan mu baya gani saboda ai ba ko menene idan ka yake gani ba akwai halittun Allah wanda idon dan adam ba zai iya ganin su ba so a idanunmu ba ma ganin gimshikin sama amma a hakika akwai gimshiki din me ya dalilin haka sai malamai suka ce ai saboda kalmar da Allah ya ce bi gairi amadin tarawunaha tarawunaha ba tare da gimshiki da kuke gani ba kaga ya gwada cewa akwai gimshikin da ba kwa gani wannan fahimta guda kenan amma fahimta ta biyu fa wannan fahimtar ita ce mafi inganci eh, innal ma'ana annaha marfu'a bila amadin aslan Allah ya halicci sama babu gimshiki sam sam babu ma gimshiki sama ba ta da gimshiki gaba ɗaya ba wai ɗan idan ɗan adam ne baya iya gani ba saboda ayoyin da muka karanta a baya kamar wanda ta zo a suratul hajji aya ta 65 alam tara anna allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku samaa allah shi yake rike sama kaga ya nuna babu ginshiki kenan kara mana aya guda هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Allah madaukake ce haza khalqullah to wannan fa shine halittar Allah wannan shine halittar Allah ka dubi halittar sama da kuduran Allah ne sai Allah ya ce faruni ma za khalaqa allazina min dunihi nuna min da wani Allah kuma suka halitta ka duk duniya duk abinda ka gani na Allah ne babu abin da wani ya halitta in ba Allah ba bal zalimun fi dalalin mubin kai dai azzalimai suna cikin fata mubayyaniya batar da kafiri yake cikin ta bata ce a bayyane ba a boye take ba Allah ya kare mu daga bata Allah ya tsare mana imanin mu har mutuwa Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu akwai mai tambayar nan yana cewa wata mata ce mijinta bai kula da addini ba musamman ma sallah Ka kai karasa a wajen iyayensa amma har yanzu baya bai canza ba baya son sallah ina matsayin aurenta da shi aurenta da shi haramun ne domin duk matar da ta zama tana zaune da wanda baya sallah wannan ta sani tana cikin halaka <clears throat> shi Allah subhanahu wata'ala a ranar tashin kiyama idan zai azabtar yana hadawa da mata ne <clears throat> ushurul ladina zalamu wa azwajuhum to kaji ya karata idan Allah ya ce ku taro azzalumi zai ke da matansu kar mace ta yadda ta zauna da azzalumi a duniya ba ta da uzuri ga Allah a ranar tashin kiyama wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na goma sha tara shafin ɗari hudu kuma ko da dan akwai waɗanda ke da munafinci zai nuna maka shi na kwarai ne kafin a ɗaura aure amma bayan an gama ɗaura aure dama yana son ya auri yakka ne sai ya fito da halin tsiya to malamai sun ce komai dadewa wajibi ne kai kuma ka tsaya sai ka kashe auren idan dai ba na kwarai bane wannan yana cikin hashiyatul imam ad dusuki mujalla na shafi na 249 shine walicci tambaya ta gaba mutum ne ya lizimci karatun alkur'ani duk bayan sallar asubahi gashi kuma karatu ya gabata cewar azkar ake son a rika yi ko karatun alkur'ani din yana wadatar masa ba zai wadatar ba wato idan aka ce annabi ya karantar ai annabi ne zo da alqur'ani manzon Allah shi zo mana da alqur'ani sai manzon Allah ya karantar da mu bayan gama sallar asubahi ga abin da zamu daga cikin abubuwan da manzon Allah ya faɗa babu karatun alqur'ani so kaga kenan sai ka fara gabatar da wannan zikiri zikirorin da annabi ya karantar su za a fara idan ka gama ba aka samu sarari wannan kuma dan ka karanta alkur'ani ba laifi ba ne amma ka fara gabatar da abin da annabi ya ce a gabatar sannan tilawa ta biyo baya wannan yana cikin fatawar lajina mujallar na hudu shafi na talatin da biyu sai wannan ya ce menene hukuncin mace mai haila ko namiji mai janaba wajen shiga masallaci ko karanta alkur'ani wannan matsala ce da aka samu saɓanin fahimta kuma mafi inganci shine cewar babu laifi don mace mai haila ta shiga masallaci ka'idar ita ce tana da tsafta ko ba ta da shi saboda jinin haila na jasa ne jinin haila na jasa ne ittifakan tun malaman sunna sun yarda so idan ba ta da tsafta ta shigo masallaci tana barbada jinin haila kaga wannan haramun ne amma idan za ta yi kunzugu tana da tsafta ta shiga masallaci don za ta ji wa'azi wannan ba laifi bane mai janaba ya shiga masallaci don zai ji wa'azi ba laifi bane wato abin da yasa ake faɗin haka a zamanin manzon Allah annabi ya kira kafiri ya shiga masallaci to idan kafiri zai shiga masallaci ita wannan musulma ce haila kawai take wancan musulmi ne janaba ce kada ya same shi shi ko kafiri dukkan najasa tana tare da shi amma manzon Allah ya kyale ya shiga masallaci ya za a hana musulmi shi kuma ya shiga wanda ya zo cikin kitabul majmu mujallal na biyu shafi na 160 da kuma tamamul minna shafi na 119 sai mai wannan tambaya yana cewa ina shin azumi um, azumi da sallar mace da ta ƙara gashinta attachment yana karbuwa wato idan mace ta ƙara gashin kai sai ta yi azumi azumi ya karbu to shi azumi ba shi da alaka da gashin kanta amma ba shakka sallar tana da alaka da gashin kanta saboda kan za ta yi wankan janaba sai ta cire wannan gashin ta tumbuke ta wanke kan ruwa ya isa fatar kanta idan ruwa bai isa fatar kai ba wanka bai inganta ba wankan nan ko na janaba ko na haila baya ga cewar tana tare da tsinuwar Allah saboda tun musulmar da za ta ƙara makanta wani gashi tana tare da la'antar Allah tabaraka wata'ala Allah ya kare mu wanda ya zo cikin bayanin eh, ibn al-usaymin eh, fathu zilzalad wal ikram mujallal na farko shafin 342 da fatawa wa ahkamul mar'a shafi na 127 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا akwai wani bawan Allah da yake gina mana masallaci na area 11 shi kadai wanda da mun yi lissafin abin da masallacin zai ciya kai miliyan 700 da wani abu amma ya taho ya ce zai gina shi kadai kuma Allah ya jarabce shi da rashin lafiya saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya ƙara ƙarfafa ma zuciyarsa akan ayyuki na alkhairi Allah ya nufe shi da cimma burinsa kafin wa'adi na ƙarshe ya same shi Allah ya yawaita mana irinsu a cikin al'umma waɗanda suke taimakon addini Allah ka taimake su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk